tarbiyyar yara a musulunci kashi da daya shi a bakin mamansa ya fara ji in wannan ya yi laifi za ta zagi ubansa in wannan ya yi laifi za ta zagi uwarsa shi ashar ba a bakin yan iska ya fara ji ba uwar da ta haife shi ya fara jin ashar a bakinta wadda ita aka dora mata tsare wannan abun in zai ji a wajen wani waɗansu munanan abubuwa ita kanta ita kanta yanzu ana rigima da ita akan sallah yaushe ita kuma za ta nuna ma 'ya'yanta sallah takan zo tana magana da baban 'ya'yan sun san abin da mama take gaya babanmu karya ne wata da 'ya'yan take haɗa baki su ma baban ƙarya yanzu wannan za ta ajiye yaran nan ta ce musu mai ƙarya zai shiga wuta ba zai yiwu ba. Malukum auladukum fitna sannan 'ya'ya kuma su kansu fitna ne a gare ku ma'ana a sanadiyar 'ya'ya mutum na iya tsira a gaban Allah a sanadiyar 'ya'ya mutum na iya taɓewa hasara ta kama shi a gaban Allah duk wanda ya kyautata tarbiyyar 'ya'yansa ya koyar da su addini ya koyar da su sana'a suka zanto mutane na gari suka zanto sun san ciwon kansu suka zanto akan tarbiyya ta addinin musulunci to kaga wannan ya ci jarabawar da Allah ya bashi amanar da Allah ya bashi ta 'ya'ya ya rike daidai duka mutumin da ya sakaci ya kyale ƴaƴansa a hannun tauraron ɗan adam a hannun talabijin a hannun rediyo a hannun kaɗe-kaɗe a hannun kwamfuta a hannun satellite ya kyale wannan su ne za su yi saitin kwakwalen ƴaƴansa to kaga wannan ya ci amanar da Allah ya bashi ta ƴaƴa bayan mun yi magana kan abokai da ƙawaye to a sa ido akan wanda yake abota da ɗanka ka sa ido akan wacce take kawa da ƴakka da wa yakka take kawa da waɗanka yake aboki sannan ka dinga duba wayoyin 'ya'yanka yanzu muna jin kunyar yara ba za ka ce wa ka kawo wayarki ba kuma nuna min password ɗin da kika sa duba ba za ka ce wa ɗanka ba ni wayarka in gani ba sannan kamar gata yawa yara yawa ma ba ma tambayansu daga ina suke ina za su mun ce kuma duk ranar da uba ko uwa suka kasa tambayar yaro abu biyu to duk abin da ya faru laifinsu ne ina za ka daga ina kake wace ce kawaki wane ne abokinka inda har za mu kyala waɗannan yara su tafi inda suke so su dawo sanda suke so wani ma sai an rufe gida fa yake dawa in ya fita tun safe sannan za a kai yaro makaranta ba a zuwa makarantar yana zuwa ko ba zuwa akwai yaron da sai da aka yi tam guda bai je ba su can malamai sun ɗauka larura yake da ita a gida eh. su kuma nan iyaye kullum suna ga ɗansa yana tafiya makaranta ashe ba makaranta yake zuwa ba yau da za ka kira yaronka wani abu ya ɓace an ma ɓarna ka koma gida ka ga an fasa ma tv ko an ma ɓarna sai ka tara yara ka ce to a gaya man gaskiya wanda ya abin nan idan ba haka ba sai wani ce ni dai zan faɗi gaskiya ni ne na fasa ana ganewa ni ne na fasa muna jifa ne da na jeho abu kawai sai ya ce fas sai na fasa wato kai ne ka fasa eh malam in kana da hali dan siyo biskit ka bashi ana ganewa ya fasa tv kuma ka bashi biskit eh, to zo nan ka tara sauran a ga shi kadai ka bashi biskit ko ka siyo wani abu mai daɗi ka bashi kamar ice cream ka sa abin da sa da baka wannan saboda ka faɗi gaskiya duk inda ka je in ka yi laifi kuma ma ba zan ma komai ba na kyale ka saboda gaskiya yanzu ya yadda cewa asidiku yunji gaskiya tana kubutar da mutum zai rike gaskiya ya zama kawai in ma kana son ɓoye laifi to karka haɗe da shi kai laifi dan zai tona kutare jama'a ana ganewa tarbiyyantar da 'ya'yanmu yara dole ne Allah ya kawo su zamanin kallo zamanin gem zamanin waya dole ku yi musu idan kika ce ke gidanki ke malama ce ba za a yi kallo ba to yaran ki za su tafi gidan makota idan kika ce ke ba za ki ba wa 'ya'yanki waya hannu ba to za a ba su a ɓoye suna ha'inta ki baki sani ba in kika ce yaranki ba za su yi gem ba to 'ya'yan makota za su ja su kuma da gem din. dabarar da ake yi saita wa yaranki za ki lokaci na karatu da na kallo da na gem duk su san wannan Yaran ki da lokacin kwanciya da lokacin kwanciya yayi zaki ce to lokacin bacci yayi a tashi a kwanta shikenan lokacin sallah yayi a tashi ayi sallah shikenan komai ya zama suna gani tattare da ke idan kallo ake tunda tibin ko kuma channels tashoshin ba ke kike da control a kansu ba idan ana kallo tsayawa ake wa yara bayani idan aka yi wani abu mara kyau sai ki ce kun ga abu kaza ba kyau me yin sa kaza kaza kaza kaza ki kushe abin ba wai ana cikin kallo in za a yi wani abu mara kyau sai ki canja tasha ba to shi yaro duk lokacin da kai masa wannan sai ya nemo me yasa ka canja tasha wacce tasha ma ka canja sai ya ganta to wannan shi ne